Malam Zailani Baffa na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa na ganin cewar salon da shugaba Buhari ya ɗauka na kyale kowa ya yadda yake so ya samar da kafar da kadangare ya shiga. Wato inda a ce shi Muhammadu Buhari lokacin da ya gwamnati ya yi amfani da abu biyu ma'ana da karfin gwamnati da kuma karfin kuɗi kamar yadda aka saba yi da tirsasa kowa ya ba kilarsa da an zauna lafiya. To amma sai kasance ya ce shi na farko ba zai tirsasa kowa ba. na biyu kuma ba zai amfani da kuɗi ba kowa ya abin da yake so saboda haka su wayannan majalisu 'yan jam'iyyar new pdp su suka shugabance ta da shi saraki da shi dogara daga new pdp suka fito sai wannan abin shine rikicin da kaga yake ta faruwa ba wani abu ba so saboda haka ina ganin wato duk zarge-zarge dai zaka ji shi dama daga gurin 'yan adawa saboda haka ni ina ganin wannan wasu abubuwa ne kawai na demokaradiyya da suke faruwa kuma 'yan adawa dole ne za su dinga zargi iri-iri amma dai hakan din a hankali insha Allah za mu fahimci menene demokaradiyya din take ciki har mu samu matsayi mai kyau sai dai shi malam Yusuf Abdullahi na kwalejin kimiyya da fasaha cewa yi auren da aka kulla tsakanin jam'iyyun tun farko bai yi ba ana wasa ne da hankalin 'yan Najeriya. Ka duba tun farko yadda aka yi auren ne ma bai dace ba. aƙidojinsu ya bambanta to amma wannan wani abu ne ya zo wanda kawai kowane ɗan najeriya ya gaji to shi yasa nace muka tun farko ba a kafa abun akan gaskiya ba to ina ganin ma bai bai dace ma a ce ma an kai jami'an tsaro yadda aka kai su da yawa haka na a wurin ba saboda me saboda a idan ka ga waɗanda suke wurin zallan yan pdp ne suke wurin ba yan apc din su ai an ce ba sa wajen sun tafi wani waje can suna ta nasu ayyukan so ka gani ban ga dalili ba wato wani abu ne malam wanda ake so a yi wasa da hankali yan Najeriya wanda yake kuma in ba a mai da hankali ba kiliu zai iya jan bau irin kaɗan da kaɗa abu yake farawa a ƙarshe abin da ba a tunanin har ya kasance. A nasa tsokacin shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista ambasada alhaji aminu garba sidi matakin da mai rikon mukamin shugabancin najeriya osibanjo ya ɗauka ya kare martaban demokuraɗiyya. bin demokuraɗiyya yana ɗaya daga cikin ya ba da fargaban 'yancin demokuraɗiyya wadda ta ba da dama a yi walwala a shiga a fita asambili ba ba tsangwama ba hana ba hana shiga ba hana fita sai dai a yanzu inda mutane suka gani osibanjo mataimakin buhari ya kara masa martaba domin ya kare fuskan demokuraɗiyya wadda ya ƙara masa kima a demokaradance a ƙasan nan wanda ana ganin cewa suna da dama su yi wannan kara musu karan tsaye kuma suna da yanci ba wanda ya kamata kama su a lokacin da ya dace idai a kare su abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya